قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين mutanen da suka gabata sun yi tambaya a akan irinsu yayin da aka ɗora musu nauyi sai suka ki aiki da su don haka suka wayi gari suna kafirai saboda su